الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddar saduwar ma wannan lokaci mai tarin albarka kamar yadda yan uwa kuka sani wato sanarwa ya gabata cewa a feji na isha fm wanda malam da nake tare da shi malam murtada anna'isi wanda zai gabatar da shiri akan kaikayi kuma kan mashekiya wato malam zai fara mana wannan halka ne eh, ta yanayin duban irin abubuwan da waɗansu daga cikin sufaye suke tuhumar ahalus sunna da shi sai kuma ga shi a binciken malam ya kai zuwa ga ya gano cewa wannan abin nan kansu suka daba a wuka wanda insha Allah malam zai mana bayani daga farko me manufarsa me ma'anar kaikayi ko ma kan mashekiya to me kaikayi kuma wace mashekiya ce wannan kaikayin ya koma kanta wanda insha allahu ni dai dan zama ne idan lokacin kira ya yi kuma ni kawai zan ɗau kira tsaya kan topic amma ba ni ne mai yin karatun ba ba ni na karzo man ba ne yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi na amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a shek mala alkanawi muhammad sani ala saka da alkhairi dukkanin dangin godiya sun tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana haduwa a daidai wannan lokaci sun hikimarsa da kaddarawarsa wanda da da yammaci muka yi maganar za a gabatar da karatu ila matsala ta network da kuma komai yana tafiya ne abu kamar shi a ta amma ta sha'una illa in sha Allah hakikanin gaskiya ina godiya ga Allah subhanahu bisa ga dama da ya bayar kamar da na ambata bai ba mu hurumi na kasantuwa a cikin wannan shafi na babban malami shek wato ainihin asadu sunna musa yusuf asadu sunna hafizahullahu ta'ala wanda ya tafiyar da mafi yawa na lokutansa a cikin difa'i ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abinda za mu ci sai dai Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ya kiyaye shi ya kuma ku kasance tare da shi a cikin dukkanin ayyuka da aka sa a gaba sannan kuma ga ɗan uwa a shek muhammad sani da shi ma aka biyo wato wannan darabi na da'awa da bawa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a dare da rana babu hutu to wallahi babu abin da za mu ci musu fatan alkhairi da kuma Allah ta'ala ya kasance tare da su a kowane lokaci a hakikanin gaskiya a lokaci yayi da bai kamata in akwai wani nau'i na kawaici da ake wa sashin waɗansu da suke da suka fitsari kafafuwansu sannan kuma shaidan ya musu fitsari a ka suke aikata abin da suka ga dama a cikin addini bisa ga da'awar kuma addini da bar ma da kaiwa mutuƙa wurin su fantuwa da kamala ta addini waɗanda suke nasaka kansu zuwa ga wata mazhaba wai a tasawuf sufanci a wanda a gurguje ba za mu tala bayanai ba kowa ya san halin da ake ciki a cikin waɗannan kwanaki ko waɗannan lokutan wanda al'amuran da suke a ike canza salo daga wannan salon sai wannan salon daga wannan salon wannan salon duk kuma wata kofa da suka buɗe ta ta kokarin kawo wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi tasgaro sai ga su malam wa Muhammad Sani Alkarawi nan sun zara takobi na hujjar dalili suna ba da kariya so sai zamanto aka wa'i gari aka ce wai a shekul albani ana da wasu tuhume-tuhume a kansa na kire na kirkire tuhume-tuhume na zalunci da kuma uduwani so an zo ana ta maganganu an yi shiru mun yi shiru mun dan tsale ba wai ba abu da abin da za a faɗa ba ne sosai da ya kamata duk da cewa na ga uwa ana ta ta'aliki masha Allah Allah sanya albarka an faɗi bayanai wanda suke masu matuƙar wato jan hankali da matuƙar muhimmanci da ya kamata ya zamanto a sanya su a gaba amma sai abin sai zama to aka ci gaba da wannan bikin da ake na kira shi da biki saboda abin wanda yake ba a yi shi a kan tsari da manhaji wanda yake na ilimi ba mausuƙin bihi sannan kuma wanda ma yake wannan magana akwai bukata a gyara masa zama isan ma me yake faɗa tukuna Nan bai kamata ya zama to a zuba wa mutane ido su ta faɗar abin da suka dama ba kawai a lokacin da suka dama akwai buƙatar mutum ma kawai a ɗan gyara masa zama isan me yake furta a bakinsa so wannan raddi namu mun kira shi da suna ƙaiƙayi ko makan wa malam sani ya ce a bayani mai ake nufi da ƙaiƙayi ko makan mashaƙiya idan aka ce ƙaiƙayi ko makan mashaƙiya a basu al'ada ta hausa idan aka faɗi wannan wannan karin magana ko wannan zance na hikima ana nufin akwai wani abu da mutane na da da suke Ko da suke da alaƙa da gargajiya idan wani abu ya gudana tsakaninsu na wani abu na tsabbata-tsabbata za a kira shi ko mai ne to su masu mai da martani da irin wannan amma mu mu irin martani da za mu mayar su sun mara irin wannan mu kuma za mu mai musu ga hujjar dalili hujjar dalili ta yadda za mu shiga cikin littattafansu littattafansu za mu shiga mu zazzakulo duk yadda me ma yake cewa tukuna shin mu ne muke da matsala ko su ne suke da matsala a maganar cewa ba a da malami ba malami farko za mu fara kara shekul albani da kaci tafansu za mu ba shi kariya tukuna sannan kuma sai mu darsi tafansu in kuma sun isa su ba malaman malamansu kariya shekul albani bisa maganar da zami ya kusa daga dukkanin zargin da suke masa daga cikin tafansu za mu wanke shi sannan su kuma mu shahunansu a cikin kwata Sun sai ta tsawon su wanke su da farko a shekul albani a babban malami na musulunci kamar da ɗan uwa suka sha bayani a kan cewa a sunansa muhammad ana masa laƙabi da nasiru d bin alhaji nuhu al'albani wanda aka haife shi a shekara ta 1333 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda idai da a shekara ta 1914 a wani gari mai suna Askodara wacce shine babban birni na ƙasa ta Albania a wancan lokaci ya taso a cikin family wanda yake eh, muskinai kuma ɗalibai na ilimi wanda ake harkar karatu da harka ta addini a cikin wannan wannan gida a wanda idan wato mahaifinsa malami ne da ɗalibai na ilimi suke zuwa gare shi domin su fa'idanta da abin da Allah ta'ala ya sanar da shi sosai daga baya wato Sheikhul albaniya yin jira tare da mahaifinsa suka tashi daga wannan ƙasa ta albaniya suka koma garin syria ko in ce ƙasar syria a yanzu domin su koma zama na dindindin a wannan ƙasar saboda matsala da shugaban ƙasar wancan ƙasar ita ta albaniya ya jefa ƙasa a ciki mai suna ahmad zagu wanda ya mai da yanayin ƙasar ya koma tsari ne na harkar tsari wanda suke wanda bai dace da koyarwa ta addinin musulunci ba wannan dalilin ya sa mahaifinsa hijira da shi suka koma garin sham wa siriya wanda yake a yanzu wanda shekul albani a garin siriya ya tashi tun yana yaro ya shiga makaranta ta firamare ya gama ta da kyakkyawan sakamako bisa ga zaka'a da allah ta'ala ya bashi da ƙwaƙwalwa ta ban mamaki wani dalilin ne ya sa ya gama firamare cikin nasara gagaruma a cikin wata makaranta mai suna a cikin wata makaranta mai suna eh, al-isaful khairi a garin dimashka daga baya mahaifinsa iga dacewar cewa ya fuskace shi a gida ya kawwana shi kawwanawa ta ilimi bai kamata ya bar shi dinga yawo tsakanin makarantu wanda suke na boko ba ya zaune da shi a gida ya ba shi ilimi wanda yake ganin cewa zai ahala shi ya zama ɗalibi na ilimi wanda zai zama babban malami a gaba wannan dalilin sa mahaifinsa ya ajiye shi a gida ya bar ma abushan makarantu a wannan makarantu na wanda suke na nizamiya ya zo da shi a gida yana ba shi ilimi fannoni kala-kala na daga abin da ya shafi inda ka hadda alƙur'ani shekul albani ya samu alƙur'ani a hannun mahaifinsa bisa bisa juwidi na hawu da ilimin sarfu da kuma fikihu a bisa mazhaba ta imam abu hanifa daga baya wato izamanto a shekul albani ya da wani babban malamin suna a shekul burhani ya karatu a wajensa ya karatun fikiwa a wajensa da kuma sashen tafai na lura da balaga da abin da ya kama da wannan sannan ya haɗu da malamin misuna bai ba shi ma ya karatu a wajensa na lura da fikihu da abin da ya kama da wannan a wanda shekul albani kamar da ke a sananne sana'arsa ko a ce sana'ar gidansu shine gyaran agogo kuma alhamdulillah ya kokari ya kyautata wannan wannan sana'ar ya iya ta yadda ya kamata bayan ya iya ta mahaifinsa ya ba shi dama isi gaba da wannan sana'ar domin neman abinci bisa al'ada ta ɗaliban ilimi so batun wannan wannan yanayin mahaifin albani idin ga nuna masa mahimmancin kaɗaituwa da karatu na fitowa abu samar haba ta imamu abu hanifa wanda ya iya ba shi dama a karatun hadisi ya matsa masa kware-kware da gaske mahaifinsa ya daga cikin wanda suke ta kalidanci wanda yake mai tsanani a kan mazhabobi wanda ba sa dama ba sa ba wa abin shafi mutanensu ko a ce iyalansu dama zai ci karatu wanda yake na hadisi suna ganin kamar akwai wani nau'i na na wani abu wanda yake wani dalilai da suke dogara da su wanda yake ba ba bace za mu basa da bayani akan wannan so bakin wannan lokacin ya matsa masa shekul albani bisa kwaɗayi da Allah ta'ala ya jefa a zuciyarsa na karatun hadisi isa ishagaltu wajen neman hadisi a ɓoye ko wani salo da zai zama tuciya ijiya bukatarsa ba ta da mahaifinsa ya farga da abin da yake ba wannan dalilin ne ya sa shekul albani ya raka za a kan karatun wannan mujalla ta wato ana rashidun riba kenan da suna mujalatul mana wannan shi ne dalilin da yasa ishe galtu da wannan kuma Allah ta'ala ya sanya masa albarka bisa ga wannan shigaltuwar da ya yi bisa ga illa ta mahaifinsa da ya matsa masa akan bai daɗe wajen manu malamin hadisi ba bisa kasantuwarsa sufi kuma sannan marikin mazhaba bai daɗe wajen malamin hadisi wannan gaba shi mai matuƙar muhimmanci da za mu buƙace ta a gaba a riƙe wannan hukunci ɗin sosai cewa mahaifinsa ya matsa masa akan cewa kada ije ke karatun hadisi bisa dalili guda biyu kasantuwarsa sufi sannan kuma kasantuwarsa mai mai ta ƙalidanci a kan mazhaba wannan suna dillan da ya sa shafin albani ya ɓoye kansa ko ka ce ya fuskaci kansa wajen bibiyar wannan ita mujalla ɗin mujalla wata ke isa da saƙo na ilimin hadisi domin ɗaliban ilimi su ƙara haske akan haske domin su ilimantu wannan mujalla inda wasu suke fasa ta cewa wai jarida ce jarida ce jarida ce ta ɗaliban ilimi wata ke da alaƙa da wani fanni aka keɓance ta domin ma'abota ilimi su fa'idanta da abin da wannan malami ɗin yake rubuta ike rairayewa domin isahale hanya ga wanda ike neman ilimantuwa a bisa wannan fannin a bisa wannan ake gina mujalla ba jarida ba jarida suka ƙunshe da labarai mujalla ta wani ilimi wanda ke antacce da aka yi ta domin ɗaliban ilimi su fa'idanta da wannan fannin wanda ne isa ya ce wa shekar albani ya shigarsa da wannan kuma allah ta'ala ya sanya masa albarka a cikin abin da yake duba. so a waɗannan da suke maganganunsu a social media cewa shekar albani kaza da kaza tuhumominsu ba sa wuce abu guda hudu tuhuma ta farko cewa shekul albani ba shi da malamin hadisi ba shi da malami ina malaminsa a hadisi abu na biyu kuma shekul albani bai isa a kira shi da ɗaliban hadisi kwata-kwata ɗaliban hadisi na bai kai a kira shi ban sana a kira shi malamin hadisi ɗalibi ma bai kai ba tuhuma ta biyu kenan tuhuma ta uku kuma ba a dogaro da iliminsa to wannan nukutotsin da suke tuhumar hukumansa sun fara karatu akan gaba ta farko ko kuma a ce sun ma shiga gaba ta biyu za mu saurare su mu ji me za su faɗa akan kowace gaba kowace gaba muna da amsoshi da yawa a kan rubutu amma za mu fara ga nukuta ta farko cewa shekul albani la usaba lahu fi ilmi hadith bai da malami a ilimin hadisi to a idan muka kalle su muka kalli duniyar sufanci duniya ce wata ce mai fa'in gaske kuma da gudu wanda yake da alaka da karatu in ya zo ɗanen yaran suna wannan suratun zai dariya ya ce Allah sarki wai yaro ya tsinta haƙori ko a kamar da na faɗa a baya za mu shiga gidansu mu ba su amsa kenan ƙurin ƙus za mu shiga gidansu mu ba su amsa ba in muka kalli wato ana abu hamidu da zazali muhammadu bin muhammadu abu hamid al-ghazali wanda ya mutu a shekara ta ɗari biyar. da biyar, a cikin littafinsa ar-risalatu ladunniya ar-risalatu ladunniya in baka santa baka je ka nemi ka karanta ar LaDuniya ya yi bayanai dogaye wajen mai ake nufi da ɗalibin ilimi mai ake nufi da hanyoyin ilimantuwa. abu tsari wanda malamai suka sani abu tsari wanda hata sufaye su ma suka sani suke da ko kowa daga girma girman sha'anin abu hamil da gazali a cikin mazhabin sufanci mun zaɓe shi saboda babba ne babban kusa ce naka za mu kafa ma hujja da babban kusa madaci kanka madagarka da babban kusa in ka isa ka zare kusar in ka isa ga abin da yake faɗa yake cewa a cikin risalar salisatul zumiya yake cewa faslun fi bayanin ƙurƙi tasiri lil ulum fasali da zai magana akan hanyoyin yadda ake samun ilimi fasali zai magana akan hanyoyin da ake samun ilimi yake cewa ilam annal ilmal insani yahsulu min tariqai ka sani cewa ilimi irin na ɗan adam ana samun su ne ta hanyoyi guda biyu ahaduhuma at insani hanya ta farko shine at-ta'allumul insani ilmantuwa ta dan adam wa ta'allumur rabbani da kuma ilmantuwa ta ubangiji amma tariqul awwal fa tariqun ma'hud wa maslakun mahsus yuqimu bihi jami'ul hanya ta farko sananniya ce kuma dukkanin masu hankali sun yarda da wannan hanyar ka je wajen malami i koya ma ko isin da kai abin da baka sani ba amma ta'allimur rabbani amma sanarwa ta ubangiji ita ta faya kuma ala wajhaini fuska biyu yake da ita fuska ta farko min kharijin wa huwa tahsilu bit ta'allum wato akwai eh, sanin ilimi ko ilimantuwa min harif ta wajenta mana ba ta cikin halittar da Allah ta'ala ya ma ba ta waje ta fa'idanta da wani min harif shi ma yana da alaka da wancan kaso na farko kenan yake cewa wanda yake faruwa wa huwa tahsul bis ta'allum ta hanyar koyo zaka samu wannan abu na biyu hanya ta biyu min dakirin ta cikinka ta cikin tunaninka za ta ilmantu ta cikin zubin halittar da Allah ta alma cikin kwakwalwarka da tunaninka za ta ilmantu ta nan za ka sami ilimi wa eh, huwa al-ishghalu bit tafakkur shine ka shigaltu da tunani akan wani abu ka sanya shi a kwalwaka domin ka ci tunani a kan kana nazartarsa a cikin tunani har ka gano wani abu da da ba ka da masaniya a kansa fatta'allum istifadatu shafi wa tafakkurul batin bi manzilati ta'allum fi zahir sai imamu a wasu imamu wato abu hamid al-ghazali ke cewa wato a tafakkurul min al-batin tunani daga cikin wato daga cikin eh, halittar kamil batin daga cikin batini bi manzilatar ta'allum bi zahir daidai yake da kaje ka dauki littafi ka zo wajen malamin koya ma a tafakkur min al-batin tunani a cikin batininka a cikin tunaninka a cikin kwakwalwarka bi manzilatar ta'allum bi zahir daidai yake da ka koya a zahiri ka zo wajen malamin koya ma tunani mujarrad at-tafakkur ka zauna ko ka ɗauki hadisi ka gano me ya fawaidi wani fawaidi za a samu a cikin wannan hadisin me za a samu hadisin nan ba'ifi ne ko ba ba'ifi bisa kawai? dan karanta a adlatul mana a mudallatul mana a wannan mudalla bisa kawai na hankali ka sa wannan hadisin a hankali ka nazarce ita daidai yake da ka je wajen malami ka dauki littafi ka je ka guda gaban sa Imam al-Ghazali ne yake magana wani kuma kaɗan ne muna fiye da shi duk manzannin da mun karanta su sha Allah ta'ala to don haka sai yake safa inna ta'allum domin shi koyo ma da baki daya istifaratu shafi min ash-shakhs al-juz'i shi koyo wani malami shi ne ka fa'idanta wato jiki ki fa'idanta da wani min ash-shakhs eh, al-juz'i ka fa'idanta wanda kai ka fa'idanta da wani ya koya wa wani abu da aka duka ɗaya ne kenan da wannan da wannan domin asali kawai ƙoƙarin fa'idantuwa ne kawai mujarrar fa'idantuwa Za ka daidai ne ka fa'idanta da kai ana da tunanin da ka gano ko ka ana da wani wanda yake a matsayin irin ka a shaksu juzu'i kenan kita wata fakkur amma shi tunani ainihin me ake nufi da tunani shine istifadatun nafsi shi ne rai ta fa'idantu minan nafsul kulli daga annafsul kulli miya annafsul kulli shi ne mawara al'insan shi ne abin da yake wajenka ka tsaya kai tare ka ɗosano wani abin da ke baya Wani waka ka ɗosano kai sace su ba suka su ba suka ce har da allahul mahfuz wani zai iya hangowa sai ya faɗi abin da yake akwai duk wannan shi ne yana cikin tunani yake ta wannan sulkulli a shaddu ta'asiran bal ma annan sulkulli wannan tunanin zakai shi yafi karfin tasiri ma wa aqwa ta'alima shi yafi karfi wannan koya ma sama da malami min jami'il ulama wa uqala ya kuma da dukkanin malamai da masu hankali masu koya ma wani abu gaba ki daya fal ulum markuzatun fi asl nufus bil quwwa domin dukkanin ilimai an dasa su ne a cikin asalin rai na ɗan adam duk ilimai kowa ya san komai wato an ya ta ne kalbazar fil'ar kamar da aka sanya shuka aka samu wani iri aka shuka shi a ƙasa wanzan harfi ƙa'arin zahar wannan ilimin kamar wato zauhari ne dinari ko gold da yake ƙarƙashin ƙasa ne mana ilimi haka yake kamar wa ilimi haka yake a tunaninka ko kamar yadda aka aka sanya shuka ta fito kuma kamar yadda gwal yake a cikin karkashin kasa a cikin karkashin ruwa mana akwai shi in kai ba a za ka gano shi in hadisi bai ibi ne za ka gano shi ta hanyar tunaninka in inji ga bayani aufi kalbin ma'abi ko ku a cikin ma'adanin sa za ka gano wani gwadin ka hako shi ka fito da shi za ka komai yake tawar ulum marfudatun fi asalin nufus dukkanin ilimai an dafa su ne a cikin asalin ran dukkanin ɗan adam wasu alin huwa ɗalabin furu da zalika shai min al'uwar lalfi'il koyo shi ne ƙoƙarin ka fito da wannan abin da yake ya ɓuya wato da amin al'uwar lalfi'il daga ƙarfi ƙoƙarin ka fito da shi lalfi'il zuwa ga physical a a yake shiga shi nan ka fito da shi farafin muta'allim shifar rai wanda yake mai koyo wa tana kama da rai na malami wasu taqarrabu ilayhi bin ba, tana kusantuwa ta fuskar kamanceceniya bisa ga ga alakar abin da ya haɗa su ne ƙoƙarin gano wani abu ko istifada a tsakanin junan su fal alim bil ifadati shi malami wajen fa'idantarwa kamar mai shuka ne wal allin bil istifadati kal ard mai koya kuma wajen fuskar fa'idantuwa kamar shine ƙasa? za a sanya masa wannan kwanson ifito domin ifito eh, wani ilm allabi huwa bil quwwati kal shi wannan ilimin ta fuskar karfi kamar wannan kwanson ne da aka sanya shi ifito wallazi fil fi'li kan naba wanda kuma ita fa da eh, aikatan shine abin da yake samuwa a aikata shi ne mai wannan eh, tsaron da zai fito shine abin da yake faruwa a aikace ita ta fadi za kammala nafsul muta'allim don haka idan ran ɗalibi ta kammala ta zama to kamila ta kunu kashe da ratul musmira sai ta zama to kamar bishiya mai fitar 'ya'yan itatuwa aukal zauhar al-kharij min ka'ar bahar zai zama to cewa ran za su zai zama to cewa kamar wani dinare ne ko wani gwal da ifso daga cikin karkashin ruwa ikita wai za galibatul quwwal badaniya idan idan na jiki tasiri na jiki ya rinjayi wato ainihin rai ya tajin muta'allim ila za su ta'allum a lokacin ɗalibin sai ya buƙaci ya ƙara neman sani amma na abin da yake nufi a nan lokacin da jikinka bisa ga domin abu ma'alum a cikin tsari na nazariya ta falsafa rai daban jiki daban to in zama jikinka yi tasiri ga ranka to sai i sa ba shamai akan ilimai sai ka je kana buƙatar ka san abin da baka sani ba amma da a sani komai akwai a cikin asin kwalwarka a cikin asin ruhinka ta lokacin sai rai sai dalibi sai buƙaci ƙarin neman ilimi fi ulul mudda wata hammalar mashakka wata ab wata labul ifada sai ta ƙoƙari ita sha wahala wajen zuwa makaranta wajen zuwa malami ije a karanta masa layi ɗaya a cikin jiyo ka dawo gobe idan ita shan wahala insulation yawo ita wahala akan wannan domin mu mana asali wato gangar jikinsa ne ta rufe asalin asalin hankalinsa da kuma asalin ruhinsa sai imanta sai aka samu lafkewa sai ta rufe duk komai sai ka je kana bukatar ka san abin da baka sani ba amma in ka tsaka kai tunani za ka gano abin da ma baka je makaranta ka sani ba wannan nazariya ta ta abu tartara zali za mu ban maka kayansa ko tun da sufi ne za mu haɗa su da shi ga shi mun kwata a shekul nasar addini albayani ka kalli tafin in kuma shehi eh, ya yi kuskure sai mu jina za a kuma ƙarfi da abin da kan mutum zai yana ciki kogiyar al'ala sa da shi to don haka za mu ta karanto magana su har sai mun kai zuwa ƙarshe sannan mu shiga wani babu akwai babu da yake bin wannan shi ma wanda ya fi wannan tsanani to don haka a ah, ike ta wa'iza ita ta wani za galiba nurul aqal wai za galiba nurul aqali ala awsafil lokacin da hasken hankali irin jayi gangan jiki ya tagali talib bi qalil tafakkur sai ɗalibi sai ya iso da tunani ɗan kaɗan an kasarta ta'allum da barin je yawan neman ilimi tunani kaɗan zai sai ya samu ilimi da yawa da wanda ita zuwa wajen malamin ba zai samu ba lokacin da hankali zama to mai haske ke har ya wato tasirin gangan jiki a jikin ruhinsa sai wannan abin ya faru yau sai ki sa nafsa domin ita rai da ɗalibi wato tajidun minal fawa'ili bi tafakkuri sa'ati za ta sami fa'idodi da yawa ta hanyar tunani da da ta yi ta wannan rai ɗin a cikin awa ɗaya za ta samu fa'idodi masu tsarin yawa ma la ta jiri nafsul jamidi bi ta'allumi sana abinda rai na wanda yake daskararre baya tunani abinda ba zai samu ba tsawon shekara guda shi a cikin awa ɗaya ko a cikin sa'a guda domin ba dalle sa'a cikin nufin awa ba domin a lokacin su ba su da abu shafa awanni lissafin da muke mana ko da koya wani sa'a na lokaci wannan wanda yake eh, wato izamanto cewa eh, wato ranta izamanto cewa fayo take da haske tunani na ta'i kaɗai in yayi to ya fi na wanda yake zai ta ɗaukar littafai ta yawo unguwa-unguwa da neman ilimi wannan fa'idar da wannan zai samu da tunanin ɗan ƙarami ya zarta na wannan ita ta fa'idar wa saboda haka ba abun nasi sashin mutane fa ya sunu da al'uluma suna samun ilimin su ne bi ta'allum ta hanyar koyo wa ba abun bi tafakkur wa kuma suna samun ilimin ta hanyar tunani sallallahu alaihi tunani sai su samu ilimi da yawa hadisin nan tafsirin nan fiqhun nan komai sai a samu ta hanyar tunani mujarrad al-tafakkur yake ta wa ta'allum ya hisabu ila tafakkur shi ilimi yana buƙatuwa ne zuwa ga tunani ba tunani ne yake buƙatuwa zuwa ga ilimi ba ma'ana bisa ga mafhumin maganarsa ake ta faɗin inda insana la yaqdu an yata'allama jami'al ashiya don ka shi dan adam ba sai yadda Allah ta'ala ya shi ba zai yi koyi dukkanin komai ba al-juz'iyat wal kulliyat wato ɓangarorin fanni ko dukkanin fanni ma gaba da kulliyat juz'iyat aw kulliyat ba zai ɗan adam i zaman to koyi komai a wajen malami ba juz'iyat na masail na fiqh ko na hadisi ko kulliyat sai ga wani fanni dole dole dole sai ya ji ya zauna a wajen malam ya kuka masa wannan kulliyat din kuka zuciya din dole dole komai ta ji an karanta masa bisa gwargwadon hasken hankalinsa da ya ganga gangan jikinsa sai ita samu wa ilimai ta hanyar tunaninsa da nazariya ɗinsa da yake da kaza da kaza sai samu ilimai da yawa zuwa ba ji ba ji imamu al-ghazali abu amir al-ghazali wannan magana sai muke karanta to dan haka sai yake cewa yake ta wa jami'ul ma'lumat haka da ba dukkanin ilimai ma gaba ke ba dukkan ba kulata amma akwai wanda yake ma ba wanda ta kharij al-dubbiyat wal kulliyat duk dan adam zai iya samu ta hanyar tunaninsa kita balata allamu shay'an dan adam zai koyi wani abu daban wa yastakhruju bi tafakkuri min al-ulumi shay'an zai koyi wani abu daban sai kuma ki fitar da wani ilimin daban ta hanyar tunaninsa zai ga wani ilimin hau a shekaza a shekaza a shekaza a shekaza wa absarul ulumin nazariya wa sana'i wal ilmiya mafi yawan ilimai wanda suke na theory na tunani na kaza na kaza wa sana'i wal ilmiya da ilimi na na technology na science gabaki ɗayan su istakarza halu kutul hukama wato rayukan masu hikima ne suka tsoho wannan ilimin suka tsoho su bisa fa'i zihinihim bisa ga kyawun tarwakin tunaninsu da wakwalwarsu suka gano waɗannan abu kaza za a iya tsere kaza za a iya tsere jirgi za a iya tsere mota jirgin ƙasa bisa fa'i zihinihim da wannan hanyar zama fanni mustaƙili za a je a karanta shi a jami'a wannan wata jami'a ya je wani malami ne koya masa wannan ya aka isan wannan ilimin ya ce a gano wutan nefa ya gano kwamfuta ya ta gano kaza ilimai ga sunan wanda ce du jahilta ka baka saka inkarin wannan abin ba amma shi wannan asalin da wanda izama soca ya yi karin wannan ilimin a gurin wa ije koya shi ne abin da abu hamil da gaza duba zama ba kuma gane mu bace ta abu hamil da gazali ce ba mun ka haka yi ko magana ta muke muna fassarawa in kuma fassara ba daidai ba wani gogon mu ji ya ce ba daidai muka fassara ba ike cewa a bisa ƙarfin hankalinsu da kyawun tunaninsu suka gano wannan min gairi ziyarar ta'allumu ba wai sun ƙaru wani neman ilimi ba ne daga gurin wani malami wasu hasilin ba sun ƙoƙarin sun samu wani ilimi ba ne ta hanyar wani malami ko wani abin da ya kama daga walaula أن الإنسان min بالتفكر شيئا من معلومه الأول لكان يطول الأمر على الناس كتا ban ɗan adam wai na fitar da waɗansu al'amara ta hanyar tunaninsa ba ilimi tun daga asalin iliminsa da Allah ta'ala ya halitta shi min mai la'awwal iliminsa na asali na fitara da Allah ta'ala ya da shi ya izan su ya halitta shi da wannan ba da bayan fitar da ilimi ta wannan ba lakana ya yaqulu al-amru 'ala da al'amara sun yi nauyi ga mutane ba kowa ne zai zama to zai iya rayuwa ba ma asali akwai asalin ilimi na fitara da Allah ta'ala ya halitta dan adam da wannan gurgurai da kake raya wannan ilimin na fitara zai na fita samu ilimi da yawa a rayuwarka ya kuke ta wani mata na ta gulu gulmatu zahar Amin alƙulo da ma duhun jahilci bai yayi da ta zukatan mutane ba li'annan eh, nafsa domin ita rai la ta'dudu an ta allama jami'a muhimmata haddu'iyya wani kulliyya bit ta'allum domin ita rai ba za ta iya koyar dukkanin muhimman al'amura nata ba wannan ke ujubiyat ne ko kulliyat bitta allum ta hanyar da ta dauki sabi ta ji a koya masa ba zai yi wannan ba bal ba abu bitta hafi sashin wasu ilimin za ka ga makaranta ne a koya ma wa ba abu ha bil basa wani ilimin kuma ta hanyar basira ka za ka gano cewa eh, eh, ilimin hadisi ne mun sauki ina gane ilimin fikihu ne mun sauki ina gane shikenan Allah ta'ala ya haska ma to dar sai ka ba wanda ya isa haka ba wanda ya isa imaji jari a musu abinda Allah ta'ala ya haska mana ilimi wannan magana ta ta da gazali ba magana ba ya fi ta kama yara adatun na kamar yadda wato kake ganin al'adun mutane ko a ce wannan ɗalibin ke kallon al'adun mutane da kuma jujjuya wasu cin al'amuran rayuwarsu ko koya yadda ake kaza ake kaza ake kaza duk wannan hanyoyi ne ta riskan ilimi haikita wa ala haza da arasu ulamai abu sa wannan fakawa ɗin da ya faɗa na yadda ake koyon ilimi wato al'adan malamai ta gudana ala haza da rasu ulama wata ma'adar ƙawa'idin ulu har ma aka shimfiɗa ƙa'irri na ilimi na fannoni kara-kara a wasu wannan nazariyar tasa ike cewa a wasu wannan daras arasu ulama'i wato murun hidat qawaidul ulum aka shimfa da ka'idoji na ilimi na fanni kala kala hatta ina muhandis hatta wato injiniya la ya ta'allam jami'a ma hasadu ilai dole umri baya koyon duk abin da yake bukata tsawon rayuwarsa bal ya ta'allam kulliyat ilmi yana koyon wato kulliyat ne na ilimin sa muhimman wato eh, al'amura na iliminsa ah, da kuma manya-manyan topics kuma ba da zalika ya staqridu wa yaqid bayan wannan kuma sai ta qiyas yana ta fitar da al'amara masail ma da ba a koya masa ba a aiki ko a wajen malami kita wa zalika na faqih wal aqil haka na faqihi shi ma haka yake ba komai zai je a koya masa mana nan faqihi da yake da malamin addini ba kaɗai malamin fiqh ba na ibadat al yana al-alim wal adib da kuma malami na larabci na harshen larabci al-adib kenan wannan magana ce haka da wannan addini shi ma wannan salon ne duba eh, ba tsakaninsa da eh, wani injiniya da wanda yake harkar kayan da shauran fannoni haka al'amuran suke ba komai ake koya masa za a koya masa wani abu ne daban sai fitar da wani abu bisa ga yana da alaƙa da zaka'ar wannan wannan ɗalibin shi ne wanda eh, abinda ake magana wannan maganar tun daga shafi na 23 zuwa 25 a cikin asalin da duniya ya kawo wannan magana sai mu zuwa ga babi na gaba da ya ƙara sharhantar wannan matsayin ta haka ta cewa wato mutum ga yadda Allah ta'ala ya shi ya yi shi ta fasulun fi maratibin nufusi fi tasirin ulum fasali da zai magana a kan matakai ɗan adam ta fuskar tsururursar ilimi fi tasirin ulum wajen tsururursar wato ilimi kita ilim. ka sani cewa annal uluma markudatun fi jami'in nufusul insaniya dukkanin ilimai Allah ta'ala ya dasa su a cikin zukatan dukkanin dan adam dukkanin ilimai annal uluma markudatun fi jami'in nufusul insaniya dukkanin ilimai haka ya fada wa kulluha qabilatu jami'il ulum dukkanin rai wato wato mai karɓar dukkanin ilimai ce za su iya gano wani ilimi izo mata a cikin a cikin mamarinta shikenan ta sani ta gano yake ta wa'inna ma ya futu nafsan minan eh, nufusi hazzaha minhu bi sababin tsari wani abu yana kubce wata rai ne ta hanyar samu wani sababi wani dalili sai ta baka san wani abu ba amma asalin Allah ta'ala zuwa ma dukkanin ilimi sai da a samu wani dalili sababin tsari sai ma hijabi sai ta ga cewa kamar baka san abu wa kuma sama arabi wanda ke ya tsarawa alaiha min kharij a samu wani wani abu da zai zama to cewa ibaka matsala daga wajenka ba daga cikin halittarka ba da Allah ta'ala ya ma musamman ruhinka yawa hazuwa inda kita ikita fa'alam annan nafsal mariba ka sani cewa rai wanda yake mara lafiya ta tazu ila ta'allum ita ce buƙatar koyo rai mara lafiya ita ke bukatar koyo wa infaqul umr ita ce bukatar ta wato ciyar da rayuwarta da yawa fi tahsilul ulum wajen samun ilmai da yawa rai wasu mara lafiya ita ce wannan wahala yanzu imamu da bazari annasul mariba tahsabu ila ta'allum rai mara lafiya ita ce bukatar ta koyo ta koyi wani abu bisa ga wani wata da aka samu tsakanin ruhi da gangan jiki aka samu aka samu aka samu rita aka samu rufewa to sai a bukata a san abin da yake ya shiga duhu amma wanda yake ba wannan ba kaga ba haka ba yake cewa fa annam fa amma nafs allati yaqifu marubaha amma ran da rashin lafiyar sa ko idan mun to cewa sa sauka ne fa kunu illatu hadha'ifa wato ta zanto cewa wa rashin lafiyar ta kaɗan ce ba su da yawa haiti ta falatan ta zo ila ziyarar ta'allum to wannan ba sa buƙatar ƙarin neman ilimi wa ɗulu ta'abi da kuma wato wahala mai yawa ba a buƙatar wannan bal ya fi ha adina nazar wato mafi ƙanƙantar tunani ko ya ƙushe ta ba sai ta wahala ta ɓata shekaru wajen neman ilimi ɗan ƙaramin tunani kaɗai ya ishe ta ta gano ilimai da yawa li'anna asabiwa bihi ila ahli ila asliha wa taqbalu ala bidayatiha domin ita tana koma ne zuwa ga asalinta kuma ta karbi komai daga asalinta har abin da yake a cikinta wanda yake na ƙarfi ya bayyana zuwa ga samuwar aiki a aikace waya suru ma huwa markubun fiha hayyatan laha abin da yake an dasa asalin ranta na ilimai sai ya zama to mata ado a gare ta sai a ta ganin ana tabarin ilimi sai a ce kai masha Allah haka dai haka dai yake ta bayani yake cewa akwai tun ma'amurha wa ya kuma ana ha? a wani lokacin cewa al'amarin ta zai cika wannan ran a cikin wani ya haɗu wa ya kumulu sha'anaha sha'anin wannan ran izamanto cewa ya kammala haka izamanto cewa wata alam aksarin al'ashiya fi aƙalla ayyam ta san abubuwa da yawa a cikin kwanaki kaɗan wasu abdira alil ma'aluma bi husn liza ta dinga furta wa ilimai da yawa bisa da kyakkyawan tsari tsari kaga malam ya fito da lissafi gara a fannin kaza ya fito da lissafi a kaza a fannin kaza duk ilimin an koya masa a tunanin tunanin Allah ta'ala ya bude masa memory suke ta shigowa ulum ulum suke ta shigowa <laughs> ya rabbal alamin yau ake ta bayani eh, hatta zaman so ta fasira alima kamila mutakallima tastabi'u bi iqbalin ala an-nafs al-kulliyya wa tafilu bi iqbalin ala an-nafs al-juz'iyya haka ne haka ne to wannan a takaice kenan muka kawo magana ta Imam al-Ghazali kun ji dai matsayarsa akan cewa ga yadda dan adam yake koyin ilimi Gari ɗan adam ta kuɗi ba kaɗai eh, shekar albani ba cikin ɗan adam ba ba kaɗai shekar albani ba da Allah ta'ala ya haska masa bisa wani tsarin da Imam al ya ambata ba shi kaɗai ba wanda Imam al ina faɗa duk ga wanda suke mai ba su san matsayinsa ba a cikin sufanci babban alami ne babban kusa ne a cikin mazhabin sufanci da haka in kare magarsa ba karamin hatsari ba ne a cikin imanin mutum to don haka wannan shi da maganarsa mu ba mu da wata magana ta wuce wannan game da matsaya akan shekul albani in mutum kuma ya isa tura wani manzan da ya faɗa muna zarasa ba su kaɗai bane mun ɗan yi filaki ne akwai wasu magana a cikin su mun bar wannan ne mun ɗan haska hanyar yadda hanyar take in ka mutum za ka ɗabi ka biyo yau sai mu sha ta layi sai a tafi haka don haka za mu juyo zuwa gare ka kai kai ba za mu juya zuwa gare ka mu kwankwashe ka mu zuba ma kalubale daidai gwargwado kuma insha Allah ta'ala an riga an gama da wannan mas'alar bi idinillahi ta'ala a nukuda ta biyu kenan da zamu shige ta yanzu ko ka san a shehunan sufiya a cikin shehunan sufiya akwai mutanen da ake cin suna al'ummiyu waɗanda ba sa karatu ba sa rubutu ba su taɓa zuwa makaranta ba a rayuwarsu ba su da alaƙa da malami kwata-kwata ba a taɓa ganin su da malami ƙarfata aini kwata-kwata wanda albaniya da malamai a wani su fannonin da za a iya bayyana su a fili a ce su amma kai za mu ƙalubalance ka kuma wallahi hadura ta ce ba ka iya ƙarewa ba za mu kawo ma al'ummiyun wa minhum ummiyun la da kitaba illa amaniya wa minhum illa yadhunnun irin wanda la ya alamu da kitaba ba su san yadda ake ba su ma iya karantawa ba ba su je ba su kwata-kwata ba su zuwa makaranta ba kawai jahilan gari kawai amma shaunai ne manya-manyan malamai manya-manyan shaunai malamai dakka masu fatawa a cikin dukkanin matsalolin addini da rayuwa masu tafsiri su fassara kowace aya ta ga dama a kowane lokaci su fassara hadisi su ce hadisi bai ifi ne ko Eh, ko sahihi ne ko hasani ne a duk lokacin da suka ga dama fi istin bari a ƙarƙashin hadisi a kowane lokaci a cikin kowace matsalar suka ga dama za mu kawo ma samfur ba duka ba samfur za mu kawo ma in ka isa ka rike a ɗin za mu kawo ma shayi na farko da za mu fara da shi shi ne a shek abdulaziz bin mas'ud bin ahmad dabba babban malami a cikin mazhabin sufanci wanda shehu tijjani eh, ya ta kawo maganganunsa a cikin zawahirin ma'ani da wasu tafai na ɗariƙarsa haka na almajinan sun ta ita shahari da maganganunsa a cikin tafansu kaga kenan sun san shi sun yadda da aƙidarsa da girmansa a cikin mazhabinsu za ka za mu fara da shi mu fara haskawa matakin hanya su fahimci wata irin hanya su biyo da kansu sun yi dare wallahi ba su iya ta wannan jajin ba don haka a ɗalibinsa mai suna ahmad bin barak a sadalmasi ya faɗa a cikin littafi wanda yake sananne mai suna wasu ana al'ibris min kalamin sayidi abdulaziz a cikin shafi na arba'in daidai ike cewa a ilam an na tsaye kanan rabi Allah kai san cewa shayinmu Allah ya ƙara yadda a gare shi gharibun yana da ababe na ban mamaki wa sha'anuhu kulluhu abi sha'anunsa dukkaninsu na ban mamaki ne masu tsaura kai wa mithluhu la yahtaju ila kara a irin wa'annan yan irinsa irinsa ba sa bukata ma zuwa ga wata karama da sai an sun bai da wata karama za ka yi da waliyi ne a girman sha'anunsu ya wuce misali li'annahu kulluhu karama domin duk da nasa karama ne komai nasa karama ne ba ba shi da wani abu da yake ba karama ba fa innahu yaqulu fil ulumi allati ta'budu anha al-fuhul domin shi na kutsawa cikin ilimai kala kala wanda dukkan malamai suke suka gaza game da wasu kutsa cikin irin waɗannan ilman wa ya'ti fiha bima yuwafiqu al-ma'qul yana zuwa da abin da ya dace da hankali wal manqul da ma abin da ya dace da naqli abin da aka rawaito aka ce zo a littafi kaza in ya kawo magana sai ya ga kwabo da kwabo ta zo a cikin nasu, tare da cewa bai taɓa zuwa makaranta ba ma kauri ummiyan dole cewa ummiyi ne bai taɓa zuwa makaranta bai ma sanya ake rubutu ba in za ka rubuta rubutu a ba tare sai da ka bindige shi ba zai san me ka rubuta ba amma shi yake da wannan matsayin manya-manyan malamai ma sun gaza ya fi ilimi ya ji su idarsa bai taɓa zuwa makaranta ba a taɓa koya masa harin tsaye ba ma a kauni ummiyyar ummiyyar layar ara wa layar fito bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ɗalibinsa ne yake fada ba lissafin yanki zala ba ne ɗalibinsa ɗalibinsa babban wani warin sirri warin sirri in baka san warin sirri ba ka je malamin ka ya gaya ma me ake nufi da warin sirri wanda ya fi gaban wasa in yi ma ishi jihadi cewa shekinsa ya ake takara ya matsayin magana sirri take cewa fa innahu la yahfazu al-Qur'an al domin shi mai mahaifin Qur'ani ba bai iya ba ma bai haddace bai iya rubutu ma ina magana hadda wasu sai bai iya ba rubutu ba kwata to Iya magana hadda wata na sai allo ana ƙara masa ko sai duk amma a koya masa ba ba ba ta magana zuwa amma ba dan bare zuwa amma ba domin shi da littafin da mafita da ya fara karatu to bi bai bai ma san in ka baki eh bai san ya zai shi ba amma gome yana kutsa duka dukkanin masa'il da manyan malamai suka gaza ba ma a kawai hukun miliyan ike cewa bai haɗa ƙur'ani ba fabalar da an yi samun bisa a ishe ilmin al'ulum masana a sufar da da cewa yana wani eh, turo ilimi daga cikin alƙur'ani ta hanyar koyo ma annahu qaddun lam yura fi majlis darsin min tigari ila kibri ila kibari tare cewa kwata-kwata ba a taɓa ganin sa a madarasin ilimi ba ko da sau ɗaya min sigari tun daga yarin ta kasa ila bai har zuwa girmansa ba a taɓa gan shi a madarasin ɗaya amma yana kawo ilimin da dukkan malamai sun gaza cikin tafsiri hadisi isa hari ba afa za mu zo nutsotsi a gaba ba kun sha tarayin ba za mu zo nutsotsi gaba wallahi ce kuce ba ku ɗaya tare ta kuma ku ci gaba ku ci gaba Allah ya ba ku sa'a ku ci gaba wannan magana kamar da faɗa sana cikin littafin al'ibris min kalamu sai da abdul aziz safaha ta arba'in mu tafi shahi na gaba a shekh ali al-khawwa al-barlasi al-barlasi haka na eh, shi ma ɗalibinsa warin sirrihi shi ma yana faɗa manzannin kun ga masu girma warin sirrihi daga wari da sirrihi daga warin sirrihi wai warin sirrihi a sheik abdulwahabu sha'arani yake magana a kan shirinsa a sheik alilu hawa albarlati ike faɗa ike cewa kana ummiyar wannan shahin na ummi ne take da ake da ummi la ya tsarabu wa la ya kutubu wa la ya tsara kaga sai fasawa da ake yi da ummi ma ba gane ba sai tawiye kace ai ummi tana nufin kaza kaza to sai sha'arani sai fasara ma domin kuma tawiye ya so ba su sauri shaɗin a duk da su ta la ya kutu ba wala ya kara bai iya rubutu bai iya karatu ko bihin bai sani ba eh, ba ba wake bai san bihin ba <laughs> wa ya takallamu ala ma'anil qur'an al-azim amma fa yana maganganu akan tafsirin al-qur'ani ma'anonin al-qur'ani ta tahlili na ayoyi <laughs> wa sunnatul musharrafa yana magana akan ma'anonin sunna ta manzo Allah sahihi da'ifi mawdu'i kaza kaza waye waye waye duk wannan yana fitar a haka ya iskin ba da kana so shi da bai taɓa zuwa makaranta ba shi ba <laughs> ya salamu kalaman nafisa yana furta zantuka masu matuƙar tsada a ilmanci wato hayyuru fihin ulama da malamai suke rudewa saboda ƙarfin wannan fawa'in da yake fitar da su wa kana mahalla kashfihin launin mahfuz shi mahallin kashfinsa a lawal mahfuz ne kaga sai tabarin ilimi a bayan ƙasa nan shege kwanakin din ya haɗe da ka don lawal mahfuz duk hadisi da yi da yana ganin zai yi aiki ne hadisi zai yi zai tafi yi ne kai ko kawai kwanakin zai zai dinga tsotsowa da zai rasuwa a cikin al'abatul kubra na sha'arani shafi na 158 za a ga wannan magana 158 haka na shehi na uku an ji na biyu shehi na uku daga cikin wanda ba sa zuwa makaranta ba su zuwa makaranta ba ko biyun ba su zani ba akwai a shek dawudul kabir bin mahala yake cewa shi a abdurrahabu sha'arani kenan yake fada yake cewa kanar turbiya polis ne ma ɗan sanda ne so <laughs> da yake zuwa makaranta ba ko ta ne <laughs> fi mai tilwani yana kurti ne ike kada shofiyar fi mai tilwani bin askandariya a garin askandariya a gidan a gidan a gidan gwamna gida mai an zo shiga gidan gwamna zai zai zai kuɗa gyan wa kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra shi wa ummi ne ya rubutu ba ya karatu ya iya ba duk mai iya ba su da wani yaro ɗalibu da ɗalibin da gaba karatu ta gaba awa ɗaya ga awa biyu kace ya mu zai ban iya ba <laughs> wani shi wani yaro ya je makaranta ba wani Allah daga wani isa ya taba zuwa makaranta <laughs> la ya fi tudu wala ya ba ya zai iya rubutu bai iya karatu ba <laughs> a kan wasu a tsakatul kubara shagunan 271 ɗari biyu da saba'in da ɗaya mu tafi zuwa ga shehi na hudu ba su kare ba rairayewa mutu shehi na hudu wali babban wali wanda bai taɓa zuwa makaranta bai taɓa zuwa la makarantar ƙur'ani la ta fituhu la ta kaza la ta luga la ta kaza la ta kaza duk bai taɓa zuwa kawai yawon ta gani yawon a makon wali ne babban shehi ne malami faƙihi muhaddisi mufassiri komai ne to sunansa aka ce al'arab billahi sayyidi muhammad wafa aka ce kana min akabir al'arifi yana da cikin manya-manyan arifai malamai masana <laughs> idan mutu ta wa akbar waladahu aliyu ya ba wa ɗansa mai suna aliyu radiyallahu anhu labari annahu huwa khatimul awliya ita kai aliyu ne ba khatimul awliya eh <laughs> Eh, ita gawa ake ce shine eh, a matsayin katibul aula sahibu rutubatul aliyya ma'abocin matsayi madaukaki shi ne na katibul aula ma'abocin matsayi madaukaki wa kana ummiyan shi ma baya karatu baya rubutu <laughs> wani hulisanu da garibin fi ulumul qawm amma da harshe wanda yake mai ban mamaki wajen ilimai wajen fitar da ilimi wannan kuma abin mamaki zai tabbatar da ilimai a ƙur'ani ne a hadisi ne fito na mazahir malikiya an ce kaza imamu kaza imamu amar ya ba a wannan hadisin wannan rawun wani ya ce kaza a kansa duk zai sai ma tahlili amma bai taɓa zuwa makaranta ummi ne to shi shi ne biyar ba ku gaba ba ba <laughs> Eh, eh, shaida biyar shi da sayyidi ibrahim al-masbuli ibrahim al-masbuli eh, shi wace a rani yake magana a akan suke cewa kana min ashabi dawa'ir al-kubra sai ka cikin wanda suke da dawa'ir da'ira wasu babba a cikin halarata ta wani yake Walen da kullahu shaykhun amma za bai da malami Walen da kullahu shaykhun bai da malami illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a ne malami shi <laughs> bai da malami bai taɓa zuwa makarantawa ba da ban yi annabi ne yake koyar da ni tun daga fatiha haɗin zuwa haɗin zuwa nan in ƙarya nake imaitin <laughs> eh, eh, da zan kanu su tsari shi ba ga yi faɗa ƙasa tsarin su ne da suke a kai kuma al'awar da suke a kai hayo suna bayyana lokaci zuwa lokaci illa kunya ne idan manto cewa ake samun matsala ake samun matsaloli irin wannan na abin na abin shafi mutum zo'i da awar cewa wai waɗansu ba su da alaƙa da malamai ko ba su da malami a fanni kaza ma kai ba kalli kanka ba kan malamin ka zo ce shi wanda ya koya masa ƙur'ani tun daga fatiha hanna manzan Allah ne in kuma ƙarya yake kaza ne haka yake faɗa to da haka shi ma ga shi wannan shi ma irin ta a ce da gurin sa ya gani wani Allah eh bai da malami sai manzan Allah a cikin asabqatul kubra shafi na 414 to za mu taƙaita a wannan wajen kawo lissafi waliyan da malaman da na sufaye da kwata-kwata ba su da alaƙa da makaranta kwata-kwata kwata-kwata 'yan tasha ne 'yan tasha tofi 'yan tasha 'yan tasha masu kiyar wanda ma 'yan tasha halar suke ne wa yi su kace wani allah wani abu to wanda kawai yawan garan ba yake a gari kawai so da shi ne karatun da yake akwai don haka za mu zuwa gaba ta gaba wanda eh, aka ce wanda ya ci tuwo eh, ya sha da eh, mene ne sauƙar ya ya tuwo da miya ya sha wallahi duk wata gaba ta gaba kyale kawai ki saurin kai amma wallahi za mu shiga ramin da wallahi baka saka fito ba al haka ah, <laughs> wala wani babu za mu shiga wani daban ba irin wannan wani bangalin za mu ƙara gudiya eh ina ganin ciki saboda wannan tindin <laughs> to shi ke da ina ganin ku dakata a nan eh. Allah ya kai mu haduwa ta gaba za mu tsora daga inda muka tsaya amma nan an dan haska dai an dan ji yadda zartun ruwan yake wallahi ba mu ce komai ba kaɗan muka flashing kawai muka flashing kawai da haka tsumar kunya da yake ganin cewa ya isa da zai magana ya ci gaba da magana wala ba ma ba ma sa ka bari na faɗa ai a sanarwar da zai muka ce duba ma hana kowa yi magana a kanmu amma za mu so kai mana alatu in kuma ka yi kuma wannan kai ka duk abin da in tsuntsu duk abin da tsuntsu ne ne ka karba magana mata shi eh. yaudar haka wallahi musta'an yanzu malam sani eh, alkanawi a zai buɗa mana layin waya mu ji mai ɗan uwa za su ambata game da karatun da ya gabata naka duk wanda yake da wani ƙalubale muna jiran sa a shiga miki da ba da amsa insha Allah ta'ala kuma akaran kallahu wallahi lokacin da ka fara yin magana gaskiya malam za ka ga haka na dan zona a gefe ce komai babu wannan ba saboda akaran kallahu cincin damanni na san masu dauko waɗannan abubuwan suna so ne ya koma karatu akan shafiya eh. cewa kara malam ne kaga ta nan mu samu hmm. damar tona musu a cikin mm, mm, mm, cikin su ba suke ɓoyewa suke karantar da jama'a a ɓoye sai dai a samu isu wawaye su ringa bayyana ba kuma yawa daga ciki to shi ne sai ni gaskiya a wannan dina ban so haka ne in yi magana ba shi yasa ka kaga ina gefe kuma musamman saboda su masu faɗi ɗin ma na sha zuwa in ɗaga su nan in ce jahilai ne su mm, mm. na fa'awa uku a mm, zaune kuma na bayyana jahilcin nasu hau waɗansu masu ilimi da cikin ɗarika suka bugu amma in suka bugu za su taɓa cewa kalmar jahilci da kake ba su cancanta ba suka tabbatar su ce eh abin da suka faɗi su waɗanda na ce jahilai ne eh, babu su akwai wanda ba zan taɓa wani cewa to ni sai dai in samu kuskuren wani in zo in zauna ina ta wannan nan haka na fito a sine sai na fahimci oke ashe ya yadda abin ma kuskure ne to amma malam da ka fara wannan karatu bai hmm. malam tabbas dai kafin ka fara ai yi akarar kallon kawai dai malam dan dai an ce za a yi ne kuma ina ganin cewa tun da ba ni zan fito bai kamata a ce dan wani abu ba amma na zauna da ke. amma malam daga sallar ka fara sai na fahimci karatun da zai yi daji wallahi a karo kalla wallahi zai yi daji a kuma mutum kome ba har yanzu Allah ba bukatuwa mutum wallahi zai yi daji wallahi saboda eh a karo kalla da na ji kana karantowa wai wa kana ummiya <laughs> eh, wai nan wani aka ce wai lamira wai fi majalisun ilimin kafin na ce wai da ɗai ba a taba ganin da wato a majalisun makarantar ba bai taɓa zuwa makaranta bai taɓa zuwa ba shi wannan wato la ta islamiyya la ta allofa la ta boko ko firamare duk ba nau'in makaranta da ake yi eh, bai taɓa zuwa to wallahi aka rabu kallahu da ka faɗi wannan eh, sai na ga cewa akwai alamar karatun da zai yi daɗi wallahi a sai a ɗuwa ta gaba ba ai ba mu ce ko wani za a babu matsala ni dai wannan da wasa da wasa muka fara yawa ni dai ban ce ko ba amma wannan duk sanda za a yi tumara zan mika ma abubuwa <laughs> za a yi wannan kwa da ake wannan ya kamata a tono mana su kuma idan aka gama a ba da amsa na game da shi ma sheikh nasiruddin albani mm-hmm. tabbatar sa matsayin malami kuma na fahimci wani abu da suke katan nima da yake ni ina ta ko ko <laughs> eh, shafshafi ma'anin to wai sai daga irin wa mu ma za mu rama wai za a wai cakko malam ya kabiru gombe <laughs> Allah malam na dan wuce saboda tun daga sanda na daga masu sunan ce jahilai ne kawai shi kenan kawai to bana ma sauraron su manyan nake hali haka to akaram kallahu da nazo sai na ganin wani akwamin shi yana yin rabi sai na ganin wani daga cikin ɗaliban suna <laughs> wala wani sai ga cutuwa ɗaliban mu ba su da bukata mm. cewa ce mun haska musu wanda ku yi kaza su ne su ma su kan gane su su ne gane wallahi ma na akwai mai tsere ya ce ai malam wannan ayar da ka janyo ai kaza ce ai kaza ne a cikin wannan ayar wallahi kawai sai ne wannan sai ne gaba Allah ne sa mu dace aka yi Allah na ga wai ba kawo ba ba kawo ba eh kuma ina jin awai kadai ce ko da kuma wannan eh eh sai dai akaram kallahu idan aka bada lambar wayar sa hmm.

akar maka zama ai da yake ko da wani ya bugo hmm. da yake suka bugo shi zaki hmm. Allah ya sanya da Allah ya suka bugo shi zaki shi ya sa to abin da ke faruwa ke hmm. wallahi malam da ka fara ni malam saboda ina ganin wa'ancan wa a biye musu ana magana akan wannan ina ganin waka ya mutata wato kawai da jama'a ne daga kan abinda yake shi ne asali ba ba? Eh. Eh. a shi kusa abin da na faɗa ne a kan cewa duyaren da duyaren da wani ya furta a kan to muna da irin wani yaren da za mu yi da warke sai dai an ba mu so ba yanzu muna ta ganin al'amuran suna canza salo ne kala kala su tsara tana yawa shi samun muka cewa bari mu dan haska fitila dan haska wa ah, touch light mai batar tara dan haska eh, su fahimci cewa ana kallon su kuma da ban haka ba ruwan da su kowa yi harkarsa kowa ya da da'awarsa Allah ta'ala zai goyi bayan gaskiya ne zai zai tabbatar da abin da yake shine gaskiya amma ya to cewa a to cewa mutane kawai eh, suna aikata abin da suka dama suna furta abin da suka dama akan mutu wannan gaskiya ba zai yi ba ba za mu saurara ba eh ba za mu saurara ba ba za mu ɗaya kafa ba ga duk wani fitsararre duk waɗansu mutane da zo suna magana akan mu yadda suka ga dama to nan ba za mu saurara ba gaskiya don haka a ƙida ta al suna wani jama'a a aqida ce ke daidaitacciya da ba ta yi kama da irin ta wa'ancan ba saka ko abu sababin misali ba ka haɗa mazaje na ahalus suna wal jama'a malamai na ahalus suna wal jama'a da kuma wa'insan wa'insan na ɓangaren saka dole da zai dawar a ce shekul albani bai da malami a inda maganar ba da ta kake to ai ai magana tana ka ɓangaren ka ko rashin kunya ta ka ɗago mana ka ce shekul albani bai da malami mutumin da yake da malamai ga su abu sama ƙadirin waɗanda suke ba su ma taɓa zuwa makaranta ba har kai ka isa kai magana shehunanka makaranta ba su zuwa ba su iya rubutu ba su iya ko ko makarantar allan nan ta al'ada ije a karanta wa eh, eh, eh, harfan na alu an baki bai iya ba in kano masa alu sai dai ka bindi yaji bai santa ba an bakin nan bai santa ba to kuma wannan ne shehu zai fatawa a cikin tafsiri zai fasar ayoyin alkurani zai ta wani hadisin sahihi ne zai ta wani hadisin da'ifi ne zai ce kaza zai duk zai fada kuma lafiya lau daidai ne amma albani da za a ce wai ga ga ga ga ga abin shafi san zuciyarsa a cikin ilimin hadisi to mu je zuwa mu je Allah ta kai shiga wannan babu ai Allah Allah muke ka zo wannan gaba Allah muke ka zo wannan gaba zaka za mu biyo daki daki wallahi daki daki Za zan la nugadiru saghiratan wala kabira ba za mu bar karaman abu ko babba ba zaka da mu da ku mu zuba da mu da ku mu zuba to dan haka za mu buɗe layin waya yanzu insha Allah ta'ala domin waɗanda suke da abin ta cewa da kuma neman ƙarin bayani game da abin da muka ambata a cikin topic da muka magana a kai to za mu ba da dama za ka yi magana za mu amsa amma ka san da cewa ba ma ɗaukan wargi ko wasa a cikin abin da ya zo na da na addini ba mu ɗauki addini da wasa ba kuma wani ba zai mana wasa da addini mu kyale shi ba da haka duk wanda zai taba alfarma addinin zai shigo mai bi izagi zai faɗi maganin da ya faɗa to in kuma ga dawa fa sai da mu tsoho nan kan faɗi wata magana ta asyanci mu buɗe littafi mu haska in ka zage mu ba kanmu za mu a cikin za mu babban bango za mu dangane mu turo magana mun kan muka wannan kuma kaga shikenan an yi wani wani amma mu ba mu kai ga a zage mu marama ba haka za mu ɗago inda ainihin yadda al'amura suke mu ƙara haska mu ba a irin wannan da mun gaskiya muna ta Allah ce akara kala na shi akara kala kamar yadda na ce ba fa lokacin da irin wannan abubuwan ni gani nake farko masu yi jahilai ne da kuma na bayyana haka ne na riga na gama cikin da akwai abubuwan da suka ringa kawowa zan ce babu cikin masa'in na ilimi su ka abu in ce karya ne ba shi ba karatu har yau kimiyya na ce wannan ka'idar idan talafatil a idan talafatil aqwalu saqata istidlal na ce duk duniya ba malami ɗaya da ya faɗe ta na ce duk duniya na ce mai shi jahili ne da yake kuma malaman usulul fiqh sun faɗi na ce ƙarya yayi har yau duniyar ɗariƙa ya kasa ya fito ya ce ga malamin da ya faɗi hmm. ga littafin da aka samu wannan ƙa'ida sannan ɗalibansa ma sun kasa sai dai su bugu wani da ya zo hmm. zai wai zai tattauna da ni sai nake hmm. to ai ni ƙa'ida yana tantancewa tantancewa ka shine wannan ƙa'idar wani daga cikin ɗalibanku ko in ce malamanku ko daga ce wannan abokanku ya ce idan talafatin akawa da su kaɗan da haka wannan ka'idar farko akwai ta ko ba mai sai ce akwai ya eh, na ce to shi kenan tun da ka ce akwai ta ka tabbatar ai na ce to ka zo min da ita shi ne sharaɗin zama na ni da sai ce ko a daren zai zo da ita tun daga sanda mm. muka yi waya da shi a daren zai zo ban ƙara jin murya sama sai kamar sati biyu eh, bayan sati biyu ma jiya ina shi sai ya zo zai sai ya zo dan wani abu mm. shi ne na ce a ina alkawarin mu kaza kaza mm. kaza kaza eh mm. yawa dan rubuta nan ma nan eh a ku da ki eh a kashe ta tawace eh, an karba kallon tun daga sanda muka yi wannan na ce to abu kaza fa baka zo ka faɗi ba har yau wallahi malam ba wannan ka'ida kawai malam jahilai ne suke yi amfani da jama'a ba su je makaranta ba sai suke zuwa social media zo su zauna kawai suna yi wa mutane karya su ja abu su fassara ba daidai ba kuma baki akan abin da ba su da ilimi a kai ba su da sani ya kawai sai dai addu'a wallahi ina ganin to wannan shine wato layin da ake kira gashi sa insha Allah duk wanda da haka duk wanda yake da ta'aliki ko wani ƙarin bayani ko wani abu da aka ambata hmm. ya shige masa duk in ya magana ta ilimi zan ba shi amsa ya sannan kuma kafin zamanto a a hmm. fara bugo tambaya hmm. ina da wani taujihi takaitacce ga shauran wanda suke yan tijjanawa za su zama ganganu wala Allah ba daɗi an ɗago su wani Allah kamata ya zamanto mutum ya zama gana irin wannan ya kwari ilalibi ina bakin zarin yake asali ba mu nufaci wannan magana ba hujumi aka yi mana muka rama da irin salon da aka yi mana ba mu nufa mu mu tozarta wani ba mu ce wani wani ga halinsa ga yadda yake ba mu ba ruwan mu amma in ka taɓa mu to muna da mu ma makaman da za mu rama manufanmu ba muna nufin ata wa'insu mutane ba ne wata da ba mu ba ruwan mu kowa ya je harkarsa za mu da mu wanda ifance mu ki dawo tafiyar mu ta sunna shike wanda kuma ya ga cewa zai cigaba da abun ba za mu mutum dole ba amma ka zo muna zaman zaman mu ka dauko maganganu kasa kasa kasa to nan gaskiya sa ba za mu dole rani ba gaskiya da haka tijjana wanda suke masu hankali a cikin su ya da Allah su haƙuri har hayo muna zumunci da su muna gaisa da su amma da Allah sai ya wannan magana kama sai ba a sarar mu ba wala ba a sarar mu ba al'amara ne aka yi wajen shi guda hudu kuna ji ko baku hana wannan yaran ba da fitsarar da suke su bai in kuma ba da kamata a ce ta biki ba ma ramu biki ba dole mu gwada ramu biki mu biki yadda ake biki mu gabatar da al'amura na biki mu bayani waɗanda suka kamata a su a cikin topic da mabudi mun fita daga maudu'i ba daidai gwargwado kuma wannan shimfiɗa ce muka yi darasi na gaba ala wannan haduwa ce ta farko za mu ci gaba da za mu shiga wani fangalin za mu buɗe wani fangalin kuma yi magana insha Allah ta'ala da aka shekul albani a maganar mu ta farko mun wanke shekul albani game da wannan tuhuma ta san zuciya da aka jingina masa ta cewa bai da malami ko kaza wannan atancin da aka yi mun warware wannan iskali wato me shi ya bata ne yawa ya yi wa kansa kusa ne yawa yawa yawa yawa ya wa kansa kusa da kansa <laughs> har da kusa da kansa ya ya ya ba kuma ni ka san wannan ya fi bani dariya eh. ni wanda aka ce wai lam yura fi <laughs> ba to wanda shi da magana wallahi wanda aka ce wai da ɗaya ba a taba ganin sa ba taɓa zuwa makaranta bai taɓa zuwa makaranta ba a rayuwarsa kuma shegari zai fasar qur'ani i tafsiri ba da kashin aya ila ko hadisi ce wannan gudifi ne wannan sahihi du za mu kawo gurare du za mu za mu ku ma ku ba fara tafa ba kuma muna tafi a ci gaba yau kada wanda ya fasa ci gaba ku ci gaba kuma a wannan da aka ce wannan wai wa kana ummiyar eh wa kana ummiyar wane ka ai bai san in ka rubuta alifin ba'un ko ko ko ko ko ko wannan ɗaya tsiri bai sani amma kuma zai ya shayi wali ne malami ne sakakke ta yi zai fatawa a kan komai zai ce halal zai ce haram zai ce baƙiƙi ne sahihi ne wani hadisi ne munkari wani hadisi ne kaza wani mu'adal ne wani sanadin kaza ne zai ce wannan rawun kaza ne wannan zai duk a abin da mana akwai wani karatu da ne a baya hmm. har yanzu ba mu samu wanda ka yi kira ba akwai wani karatu da na yi a baya ma eh, eh, yau su muna jiran kira ba har yau eh, an buɗe layin wala Allah ka kira kafin wani lokacin a kashe kuma da layin shi na a buɗe za a iya kira shi nan insha Allah to har yanzu dai ban ga kira ya ba amma dai ga layin ga layi a buɗe muna jiran kira ga da yake da alisi ko neman ƙarin bayani akan wata nukula da muka ambata a wani abu da muka ambata a cikin abin da aka ciki ciki ba waje ba in ka faɗi wani abu da yake waje sai dai mashi in ka dame mu kuma zunguro ma sama da kana kawai shi ne maganar ka zaka wani abu hmm. kila ko kila ai wani ya ce ai ga alkanawi ya janyo wani gida ne <laughs> ha to ai ai akwai wata magana irin yadda ake yin kowace magana irin yadda ake yi wallahi a ce to yau to yau ga ne wani kuma <laughs> wallahi wallahi wallahi ba abin da wannan wai aka ce ba taba ganin da wai ne taba zuwa makaranta ba kuma shegi ne mini ko ma kuskure yi kuskure ma ka kasa ba Allah ka ka ka aukai din tikari ga wali kai din tikari ga wali okay sai ya shiga man kare da shekhi ne eh, oh, ma nan yufu da nan yufu da abada eh. in dai kace dabe wannan jahilin kike masa dan me ya aikata karatu ba ka ta ba a abada makoman ka wuta sai amma azaba eh, kuma ka ji a jikin nan man adali waliyan ba ka da wasu bi duk duk wannan ya shiga shi ma ya shiga Eh, amma bai taɓa zuwa makaranta ba bai ma <laughs> bai masa girman Allah ba da girman manzon Allah ba sana isan su Allah wa rubutun sarki ya samu to amma yaya za a yi da inda ma ya shalla min ibadi na ulama shi ne bai taɓa zuwa makaranta ba ya aya za ta haɗe da shi ba ina ganin akar mukalla ba wanda ya kira wu ya ta ba wanda ya kira ina ganin karfe nawa yanzu yanzu lokacin namu ya tafi gaskiya karfe nawa yanzu karfe takwas da to daman akwai malam musa babban malamin mu insha Allah wanda zai yi karatu wato karfe tara karfe tara insha Allah malam musa zai yi karatu muka lahu ina ganin malam gaskiya kamar yadda na faɗi kafin a shiga karatun kawai ina ganin wannan to amma sai na ga karatun zai dan ba da armashi gaskiya zai tabbata akwai ba da armashi tabbata ina ganin insha Allah ni dai ba ni na karzo man ba ni nake raddi ba kawai zama na yi ne huta asu yake yawa zama na yi malam sani huta asu yawa ni wacce huta asu kuma muka kallahu shi ma yana ba da hakuri ga wa'ansu yan tijjaniya da suke da kyakkyawa alaka da shi bisa faɗin Allah fa in aqabtum wannan faɗin Allah wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqiltum bihi to malam da wannan yake amfani sannan kuma ba za a ga laifin malam ba kuma musamman ma karantowa yake cikin littafi da a ce malam kai kake faɗi kake kirkirowa kake to za a ce kai ne kai zagi amma kuma yanzu safan ma san kallon ba na ibana ba ne ko eh. ta sarka na daga ciki wallahi eh, shi ma daga ciki na sufaye na sufaye kuma fasara in fasara ba daidai duk kama da mu fasara ba daidai ba ya saboda yawa abugo a ce mun fasa gwiwa ne ne wannan kaza ba daidai dama ga sana abu ɗaya ta wallahi layin abu ɗaya ke tantar yawa kuma an faɗi shafi ba ba ƙari ba rage abinda muka gani tun da ka wanke albanin na nasu dina albani da muka ce wannan iskaliyar babu ita kwata-kwata a mazhabin sufanci da malamin su imam abu Hamidu ghazali hmm. ya tabbatar da albani bai da matsala hmm. bai da matsala don haka wanda ya sa albani cikin matsala to sheki da matsala ta jahilci ba shek nasir bin albani ba, na nasir bin albani bai da matsalar jahilci hmm. ka kai da matsalar jahilci bisa ga dalili na ba da babban rauni a sufanci abu hamid al-ghazali hmm. na san ka san ghazali dudu rashin karatun ka san ghazali ka san abu hamid da ghazali Don haka ga abin da ya faɗa <coughs> wanda ya mutu shekara ta ɗari biyar da biyar tun ƙarni na shida farkon ƙarni na shida ya kuma ga Allah kaga magana da ɗiya ce ba ya ƙirƙirar ta yi ba mai yana da albani ta abutaka sai zai kare shi ko wani abu da ya kama da haka hujjatul islam wala hujjatul islam wal ma hujjatul dini ma suke magana cikin mujaddidun islam to haka ga maganar shi ya littafin ihya ulumuddin yo ihya ulumuddin littafin shi ya littafin ihya ulumuddin babban sufi ne mazhabin sufi babba ne to dan wannan ce maganar ta bayani bayanin ya ilimi yake ya ake tsorotar ilimi a wato kawai kawai malam sai mutum ya zauna ya haka yi ɗan tunani kawai sai kawai sai ya zama eh eh kawai ita tunani zai gano al'amara da yawa asali ma ransa ai an zuba dukkanin ilimai a ransa dukkanin dan adam tunanin ka shi zai moro ma abin da yake hmm. yake cikin yake cikin ruhinka sai ka gano ilimai da yawa a to amma cewa inita ne gwara ma albani shi tun da an san ya je ya yi karatu gudu ya yi hada ƙur'ani ya yi fito ya yi ruba ke yana da ki yau da ulumul al'ada mai ƙarfi da ke yi kara kunun eh, ya ke buɗewa ok amma su wani ba su wani kunun ɗin kuma kuma ga abga abgana ga mudalla kama na ta mm. babban malami mm. wanda rashid da bai ba mm. wanda yake tahalili da tawbihi yassarewa domin ɗalibai su amfana da wannan ilimin hmm. da a ce wannan wannan mujallar ba ta da amfani shi kenan sai zama to cewa babu ba a sanya ɗalibai su amfana da wannan abin ba hmm. to in zama to irin su albani ba su fa'ida su zama malamai ba ta hanyar samun mujallar ɗin to kenan ba a buƙatar mujallar hmm. ba a buƙatar mujallar ke saboda ba a yadda a ilmantu ba ta hanyar ba a buƙatar kuma akaram Kalla, abin da yake dan wannan din mutane hmm. da aka ce jarida jarida eh, ba jarida wai da ma'anar jarida ta labarai ba mujalla ta ilimi ta wani fanni Kama a science a ce ga wata mujalla wata magazine ta wani harka ta medicine ko wani ɗaliban medicine su za su karanta wannan eh, ko ɗalibai na ilimi wanda suke so su ilimantu da wannan daki daki kuma sulubi wanda yake dalla dalla a tauge ko taubi da dalla dalla a ciki wanda za a da wannan kuma a karin kallahu ka san wani abu wallahi mana hmm. na fahimci wato mutum inda yana da ilmin ala hmm. mana zai iya sashi ya yi bincike a wani bangare hmm. kamar yanzu mana ni kai na ina kwatanta irin wannan wallahi akwai ilimin malam da tabbas wallahi ban karance su a wajen malami ba amma tun da an ba da ka'idodi mhm. da larabci a karanta mhm. za ka ga yanzu a boko mhm. za ka iya zuwa a boko malam kai ba malamin kwas ka ba ne amma sai a baka kuma ka iya koyar da wani kwas shi ne abinda abu hamdu da zai yake magana shi ne abu sa wani iya gazgata abu kana inkari wani iya gazgata abu kana kana inkarin sa wallahi malam sai ka ga bisa ga uru kai ke suru dan ba ba ke suru kisa wallahi ina tausaya a lokacin da yake kallon abin layi da wannan bi zarafta eh, guda biyu uku ban eh, guda biyu ban ban bi su layi sai da ka bayan nake ki da nake kallon sa tausaya masa nake shi nasa tausaya masa nake wallahi tausaya masa saboda ya shiga abin da yake bai da ido a kai bai da ido a kai Allah ya sa mu dace ne kawai Allah ya sa mu dace kuma wallahi malam abin da yake bani ni ma ina tausayawa addini ne ke tausayawa mm, mm. na rantsi da Allah mana kakaf din su kakaf wallahi malam duk wanda zai magana ta ilimi sai ka ji jahi malam na auna na auna wallahi sai ka ji amma abin da yake bani mamaki mana ka ga mu dalibai ne na shari'a shari'a maka karanta duk kuma wanda ya karanta shari'a dole ka karanta mustalahul hadith wannan ilmin ridal mm. ilimi wannan ilimin jarshi wata adi dole ka karanta masu waya ba ta shiga ga layi da abu ɗi ga layi abu ɗai ga shinin tarwai kuma layi na layin gulo ga shi nan eh, shinin gaskiya. yawa mutum ya ƙara kira ne kuma da shigo ba za ta shigo insha Allah to don wani amalar inda ji suna magana na ilimi hmm. wani amalar shi ga ah, an cuci musulunci mutum ka san baka karanci abu ba kakka tsoma baki shi wanda ake magana fa malam kabiru bashir hmm. lokacin da ya zo hmm. ya ba da wannan ɗinsa sa. wai saboda mutum ba ka son kai dole ke ba za ka waɗi ba hmm, wai ni ma aida na sani aida na ɗauko kuma yana cikin ɗakin ba <laughs> kawai ba ka ita ba ka ita kawai shi kenan yayi wasu inda a ce Kano ka zo zaka je ka manto ta gida wallahi amma wai ai wai da na san wai wai da na san zai nuna taka. ni ma ai da na zo da tawa eh, a to ai ba America ka je wajen sarki zaki ka je kana program ba kana ɗakin ka ba kana ɗakin ka kuma amma malam wannan mukabalar da aka yi ta yi kama hmm. wallahi da zaman malam abdulljabbar sosai ta yi kama ta yi kama sosai ta yi kama za ka ga Abdullahi, wannan malam Abdullahi, hmm. da aka sa da aka ce ya faɗi wani abu aka sa ba sai ce a sai ce kada a faro ta wannan <laughs> eh, ba ka ka fara eh, wai kada a fara a wai ɗauko na wa'insu kuma ya faɗi ba magana ka ce ka faɗi sosai eh, kai wanda ya kira a ba kira ba ne kun mesa ne ta fito to ina ganin insha Allah zare mu tashi yanzu Allah wallahi Allah da ya sa mu dace amina ma ku yi hakuri abin da ya sa kuka ga ɗan uwa wato ni ban fiye tattaunawa kan irin wa'annan ba tun da na tsaga su hakan nan da zo na tsaga su na ce jahilai ne wallahi shi yasa ɓata lokaci yawwa manyan dai tabbas ko ɗazu na yi magana akan prof ibrahim makari yawa irin waɗannan in suka yi magana su ne nake jin ƙanshin ilimi a ciki su ne wanda nake samun na cewa a zancensu su ne wanda suke ɗora zantukansu wato a ƙawa'i na ilimi ko da ba daidai ba ne sun dai ɗora sannan kuma ni ne bayanin na kawo ƙa'idodi na warware amma su waɗancan da ka gani tsantsar jayinci ne wallahi jayinci mutum yana magana sai ka ji kamar kai kuka yadda yake halakar da al'umma sun ɗauke shi malami ya ce bai san bai san ko bai san bai allazi la yadri wa la yadri allazi la yadri to wallahi na bakin khalil ne yake fa huwa shaytanun fajtanibu <laughs> wallahi shaytan ne mana duk mutumin da bai sani ba kuma bai san bai sani ba wallahi zai samu dace ina ganin za mu tsaya a nan duk abin da muka daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka ce mana Allah ka bani ikon yara ina ganin mana shi kenan ko ba wani ko eh, insha Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ma hada a haduwa ta gaba insha Allah ta'ala